Muna a hilin sukuwa ne me. wani sansanin zaman wucin gadi da ke karɓar kimanin magidanta 700 da suka fuskanci bala'in ambaliyar ruwan damanar bara dukkan wa'annan mutanen na rayuwarsu ne a ƙarƙashin rumfunan tanti a cikinsu hawa mummuni mai shekara kimanin sattin da canda take rayuwarta a anguwar saga gasiya kwara cikin shiya ta hudu tana kuka da yanayin rayuwar da suke ciki a wannan sansani duk taimakon da ake kawowa mu ba ma samu sai dai abin da ba a rasa ba shi ma ba kowa bane ke gani muna kira ga mahukunta da masu hannu da shuni da su taimaka muna Allah ya fitar da mu daga wannan wurin gaskiya akwai ruwa amma kuma wani bi baya wadatar da mu yaran mu na zuwa makaranta watakila ma yan sai ije ne kadai ke zuwa saga sai karatu wallahi ba a gaya mana lokacin da za mu komawa gida ba gaskiya muna son mu tahi watanni bakwai sun shuɗe ga mu cikin na takwas ba abinci kai ko ga sallar azumi mun yi tsammani a kawo mana abin abin yin tuwon sallah amma shiru kamar an shuka dusa. A wancan bangaren sansanin mun tarda Hassanatu Ahmadu Aleno yar shekara talatin tare da mijinta da wasu mutane suke kwanci a cikin rumfar tasu wani yanayi mai takurawa Hassanatu wadda ke fatan komawa gidan su kawai. Gaskiya muna rayuwa cikin mawuyacin hali a nan magidanta ɗari bakwai ke zaune a nan gurin akwai makaranta akwai asibiti amma muna so mu bar wannan wurin mun gaji aji da wannan zaman saboda akwai wasu iyalai masu sama da mutum goma gashi babu abinci wanda zai wadatar da su abin yana ba da tausayi mun so mu koma gwamnati ya hana gashi kuma damana ta kama kuma sun hana mu mu koma gida don rishin mafita da dama suke mutanen da suka gusa daga mazamninsu na ainihi a shiya ta biyar ta yame suka kasance cikin halin sa rai ko kuma ta kaka za ta kasancewa don ba sa iya komawa komawa gidajensu domin ko damana bana hata soma gabatowa.